matsalolin kuma wasu daga cikin mutane da na ambaci sunansu da kuma sana'o'insu yi mahaƙuri <clears throat> ku ne aka mai da ku ba ku da makoma a ƙasar nan wanda ya sa na ambaci kuma ku ne za a amfani da ku wajen al'umman ku ta ci gaba da zama inda take ne magana kan yan acaba duk gwamnatin da ta kafa zai ce a hana acaba kun gano wannan ku yi haƙuri wallahi wallahi jama'a ko ne na zama shugaban kasa ba a caɓa ba ni hawa mashin ba zan hana amma yanzu wani sana'a ka nemo waɗannan matasan wanda idan ba su da abin yi ne da ke mun shiga uku haka ne ana faɗi matasan mu suke kaza suke suke kaza suke kaza me makoma gare su na ambaci sunayen wasu mutane da su ne alhakin samun ma waɗannan mutane da kuma na ƙware kuma sun ƙi Allah zai tambaye su na ce malamai tun da muka yadda siyasan bana inda ta dota muka tsaya muka tsara mutanenmu da muke da su a duka jihohin arewa duk wanda bai an sa mana bukatunmu guda goma ba za mu fito karara za mu ci gama kasa zaɓe shi kowaye gwamnansu ne a jihansu ko sanatansu ne ko ɗan majalisansu ne ballantana uwa uba shugaban ƙasa da muka ce malamai su zauna domin su ne iyayen al'umma don su ke iya tara mutane a zuwa yanzu in ba malamai ba waye da su ce da asuba ku zaman ku a nan wani mutum bai ta muku magana kuma za a tashi bai ba ku ko ko ba ko wanda ya isa wannan karamin malamai ce to su kadai ke iya wannan abu idan malamai suka zama jira suke yi kawai za su huda da manyan mutane don su ba su lambar waya za su huda da manyan mutane domin su ba su motar hawa ko kujerun umara ko aikin hajji ko za su ba su gida ko su gyara musu nasu ko za a masu wani abu ana huda da su shi ma yana huda da babban mutum wani al'umman sun kai ƙasa lokaci ne a fito fili a gaya musu gaskiya wane ne zai cika mana waɗannan buƙatu na mu guda goma yan takarar da muke da su waɗanda suke mafiya shahara ga su kama haka akwai wazirin adamawa alhaji atiku abubakar a jam'iyyar pdp akwai a siwaju alhaji bola ahmad tinubu a jam'iyyar apc akwai dr rabu musa kongosu a jam'iyyar NNPP. akwai mejo hamza al-mustapha a jam'iyyar aa sannan akwai peter obi a jam'iyyar labour party waɗannan mutum biyar su ne 'yan takara mafiya shahara mafiya ƙarfi haka ne wanda a cikinsu wani wani ne raƙumi wanda wuce wane ne zai cika mana waɗannan buƙatu namu guda biyar a guda goma kuma suwaye za su zauna a yi wannan yarjejeniyar da waɗannan mutane kuka rabu da su ko sun tara kuɗi su dukansu za zo za su raba ma matan aure a tara su a ba su abin da layi su min wala ya guni min ju'in su watsi tun asuba za su to jefa ƙura'a har yamma wata ta haihu a nan wata a sake ta da abubuwa na rashin mutunci duk ya faru da su ba za a ƙara su ba sai shekara hudu masu zuwa haka za mu ci gaba nema ko mata aure yan matan ba ka ke musu samarin mu suke bangan siyasa kuma babu komi ya tafi a banza kana tsammanin yadda ake ma 'yan arewa haka ake ma 'yan kudu wanda ya isa wa ɗan kudu wannan kuwa shi ma biya raga mata ba zina kai katon banza ka je ka je kudu mana kai ka zauna kudu ina zauna kudu in gano wannan yasa ƙyar suke kallon mu ƙyar muke kallon su kuma dole ne wannan abun mu mu sa shi cikin aiki yaro ne matashi zai samu garin shi duka da gyada yana sha uwar shi na gefe ta miƙa hannu za ta ɗan sa cokali ta abin da sai janye ya ta majefi a on your gini uwar shi kenan kun gano wannan ko yanzu kusan da kuka samu naku ba ku san da mu ba ku yanzu kuna san namu tambaya 'yan siyasa na san namu ko ba san namu to ku zo a yi ciniki cinikin ne a yarjejeniya ga abin da mu muke bukata ku me za ku yi mana malamai su je su tsara bukatunsu su na malamai domin an zo da dukiyan fai'i annabi yana tsara yadda zai rayu na shekara guda a cikin shi malami na cikin yunwa yana cikin wahala yana cikin tasku zai yi muku wa'azi lafiya ne yanzu malam mujahid ya tafi karaye kuna tsammanin da bai gane garin nan a wannan matsatsin zai tafi karaye mutum nawa ya kai ƙasa kafin ya sama da tuta jama'a mun gano nan da kyau a zamanin da delegate suke tsada inda delegate a wa a sana to malamai sai sun faɗi bukatunsu don ko jihadi aka ji akwai kasansu bukatun masallatunsu, makarantunsu na islamiyyunsu asibitocin da za a yi a cikin masallatan da harkar da'awa sai an yi alkawarin duk wannan za a yi ba na yanzu ba a tsawon shekara hudu da za a yi a haka za a ci gaba da bukatun nan sai an aiwatar da su a dukkanin masallatanmu na juma'a masallatanmu na idi masallatanmu na hamsa salawat na birni da ƙauye kaf in wannan ya tabbata sauran da muka lissafa ba su iya faɗin bukatun waɗannan domin ba harkar su bane haka ne hmm. in kuma sun ce ba za su yi ba to su je Allah ya kai mu boda Allah ya kai mu kan iyaka yin nasara sai za shi gida ba ran asabar ake zaben ba Allah ya kai mu asibahin ranar za mu miƙe cikin jama'a za mu jawo ayoyinmu da hadisanmu za mu faɗi ko suwaye haka ne lauyoyinmu mutanenmu suna ɗaure a gidan yari wani laifin da bai ta karya karya ba an tsare shi shekaru haka ne? haka yi kamata a tsara gidan yari haka yi kamata a tsara aikin lauyanci da alƙalanci jama'a suna cikin wahala ɗan abin da bai ta karya karya ba ɗaukar lauya zai mutum musiba don zuwa da lauyoyi ya za a tsara dokoki za a kalli dokokin inda dokokin ƙasa suka zama mana tarniki da bala'i suke wahalar da mu lauyoyi ke bayani sai an zauna da wannan ɗan takara an nuna mai za ka canza mana wannan abin a kasu kayan da a eh. sannan likitocinmu kowa ya sai da likitocinmu suke da walhalin da ake sha gine-ginen ne babu kayan aikin ne babu koko ne yanzu a nan jihar kaduna za a ce akwai injin da ake nema don yin wani hoto ba inda za a sami ta je ina san an je kotuku sai an je zare shika sai an je kano asibitin sojoji sai an je kaza sai an je kaza wai injinan nan wai ba su a kasuwa ne a turai don ne ba za a siyo su a wadatar da mutane su ba ina matasa ina kudi ina da kwashewa ai an fito da kudin wasu 'yan tsaro sun yi mai sai ka ji mutum ɗaya ya danna kudin da za ka sha mamaye? ko mai zai da su kuma kwashe kudin nan da ake yi malamai ne na masallatai da limamai da masu aji suke sacewa ko ko 'yan uwanku 'yan boko ce yan uwanku yan é yan uwanku yan o ovo. ko gambo mai kidan bara ya ce in ka ji wata satin sai ka yi mamaki ba sata da biro kyas ya rubuta kuma a haka ne ya kashe su ku don menene wannan likitocinmu sun bayanin waɗannan ana da bukatar kaza kaza kaza ya alƙawari za su waɗannan abubuwan. lauyoyinsu su rubuta lauyoyinmu su rubuta a sa hannu ti yadda doka za ta tabbatar da wannan abin in an kai ga gaci za a mana shi ji sai mun yi da su haka kiristocin nan suke yi za a zauna da kowa da bukatunsa a rubuta ana kai magaci su je sai an musu kira ga da manya-manyan cuci-cuci manya-manyan gidaje manya-manyan motoci malaman su ne ke hawa jiragen sama ji ake gaya ma a kaduna akwai limamin cocin da a nan garin yake jiragen hawan shi guda biyu amma ina da yaƙinin sarkin musulma bai da jirgin sama da yake hawa ba wani malami da yake tunkawa yake shugaban tautar umma ta wani dalili jama mun fahimci wannan da kyau asibitocin mu muna cikin wahala ka je ka ga inda ƙauyawa ake wulakanta su asibitoci sannan injiniyoyin mu komi ya tsawara dan daga cikin waɗanda suke haifar da matsaloli wajen ƙara kare tattalin arzikin al'ummar mu injiniyoyi na ciki ba na son buɗe wannan kai ci mana lokaci inda za a yi zaman da su za mu gaya masu inda za a yi maganin wannan abubuwa malaman jami'o'i ba abin da suka iya fiye da aiki gano na kuma sa da gaskiya ka san nina bayan duk abin da suke na za su yajin aiki suna yi ne domin me yadda za a inganta ilimin ba kudin a ƙasar zaman da suka yi a cikin jami'o'i suna jin warin mutane shi ya haifar da duk waɗannan abubuwa ku fito kuna da ilimi kuke karantar da yaran nan suke muku kamun ga ku zo a zauna a tsara manufofi masu kyau yadda ƙasan za ta tafi lafiya ne kun gano wannan kwaɗi bukatun jami'o'in nan kwalejojin ilimin nan duk abin da ake da bukatu za a yi ɗan takara wani ka yadda wance ce ya da wanda ya ce bai yadda ba wanda ya cika mana bukatu mu fito mu gaya mutane wani za a zaba wani kuma kar a zaɓe saboda makiyin mu ne makiyin addinin mu ne makiyin kaza kaza mu ne dole ne wannan a ƙasan indiya haka ya taɓa faruwa shugaban ƙasa mai ci ya alkawari da ƙungiyar musulmi na ƙasan kafiri ne shugaban ba musulmi ba ne ya saba musu da aka zo zaɓe na gaba sai shugaban addini na ƙasan inda ya ce kada musulmin da ya zaɓe cikin dare shugaban ƙasan ya je aka ƙwanƙwasa gidan shugaban addini aka zauna da shi aka ce ai mana aikin gafara ce sai an sa hannu aka yarjejeniya da ka'iduji da lauyoyi da duk abin da ake nema a daren zaɓe shugaban addini ya shiga gidan rediyo ya ce gaba ɗaya a zaɓi jam'iyyar wani kuma kafiri ne an cika musu manufansu ko ba a cika musu ba ihun da arnan ƙasar nan suke duk ba suna yi ne domin a zama da su su ba da ƙa'idoji duk abin da suke faɗi dodoro ne ƙarya suke yi wallahi ƙarya suke ba abin da suke faɗi da gaske burga mu da muke da yadda za mu faɗi ba burga muke ba kuma mun ƙi duk wanda ya cika ƙa'idan mu ya zo ya cika mu ko mu yi shi wanda kuma ya ce ba zai yi ba ko to nasara sai za shi gida allah kai mu gona kun gano da kyau ku sannan alƙalai ya yi zama da su wannan kwamiti ne ba za a yi babba a jihar kaduna ya zama akwai kano akwai kaza kuma ya zama da suna da alaƙa zaga mun mun gama tattara dukkanin malamai waɗanda suke masu wa'azozi da za su yi mana wa'azozi na kuri hudu ba ana gobe zaɓe da duk masallatan juma'a masallacin juma'a kuma mun samu wanda zai ana gobe zaɓe ba ku san shi ba kawai zai yi kutsi fi yadda za mu yi samu damar yi magana sai ya samu damar magana Kun ba za ku zaɓi wanda muke so ba ko da ya haifa muku da rudani sai mun sa ya da rudani masallatai ko na hamsu salawa wannan hadis bila haraj wadda ga mun gama na tokin wannan kaf makarantun islamiyyun mata na matan aure har na kuma muku musu ba ku sani jama ba za mu bari a mana abin da muke so ba mu so ba sai wanda muke so to kalubalen shine lauyoyi sun yi likitoci sun yi injiniyoyi sun yi malaman jami'a fa ina yan kasuwanni a kanku abin yake karewa shekarun jiya nake bi nake binciken matasa biloniyar da ake da su a ƙasar nan mutum biyar ba musulmi ko ɗa, har yau masu kuɗinmu ko in ce 'yan kasuwanmu an bar mu sai dai trading mu saro mu kasa mu siyar ba ma iya ƙerawa mun gani bombita a lagos ake yi ta haka ne dawon da ake markaɗawa a yi a ina ke noma jan mai ba za a kamfanin a ba omo ko sabulu ko kaza kayan bukatunmu ne da kullum sai a ce sai daga kudu ko daga ƙasar waje za a kawo kai za mu zaɓe ka muna son za ka karfafi 'yan kasuwanmu mutum kaza iya kafa kamfanoni kaza da kudin gwamnati bashi ko da kudin banki bashi mai sauki a zo a kafa kamfanin wanda su za su gudanar da shi ta haka matasan mu za su samu aikin yi ko da na dako ne a kamfanin ko da na gadi ne da tuka mota a kamfanin abubuwan za su sauki a wurinmu sai a ɗauko wani fitaccen ɗan kasuwa sai a ce kai za a baka za ka kamfanoni guda biyar wanda za ka rika tsera abubuwa ana sana'anta su najeriya babban kasuwa ne duk abin da ka kera sai ya kare wallahi ba a bukatan wai sai ka kai wani waje saboda muna da yawa mawaƙi ce yawan mutane su ne kasuwa mun gani har a zariya da muke wannan magana na buga misalai da wasu manyan 'yan kasuwa na su ya kamata a ɗauka sai a ba su wannan dama harkar su a nan kaduna kuna da su aƙalla a lokaci ɗaya za a iya samun samari ɗari biyar an ɗauke su aiki mun rage musiba ko mu rage ba farashin kaya za su sauƙi a wajen ko ba za su yi ba ba ruwansu da wannan za ka yi mana iya eh za mu yi ka attajiranmu shi ko shi cikin wannan abubuwa don ya zama kuna da ƙarfin faɗa a ji sun ma ku suna ma hudu da ku kuwa koko babu ruwansu da ku sai lokacin bukata ya zuwa kai mawa na ziyara sai kuma shekara hudu ta zagari sai sarakuna da mafi wancan sarakuna kawai adu ake su su ya kamata a zauna a yi tsarin yadda za a yi yin tsohon ma'aikaci na shigo da su shi ya zauna a ma'aikata ya ga kuskuren da suka yi yanzu ya fi kowa ganewa zai iya gaba wanda yake ciki sai ko yanzu ka yi kayar kaya ko karta ba yanzu duk abin da ake nema a gano kafi kowa ganewa yanzu a ce ma'aikaci ya gama wahalar da rayuwar shi gaba ɗaya wajen karatu da wajen aiki don ci gaban gwamnati da ƙasa sai a waye gari a ce ɗan abin da za a ba shi a wata ya gagara shi ma yaran da ko karantar kuke masu kaza sun mai da abin naku ya koma kasuwanci kuma sai sun tatsi kuma tsofaffin sojoji 'yan sanda alkalai ma'aikatan gwamnati don duk da su ne za a wannan yaran dole sai an taru wuri ɗaya to shi ne ga bukatunmu da muke da su wani ce malam su ke na a wanda za mu iya gaya muku a midiya ai muna da hankali wanda za mu iya gaya muku a midiya duk wanda ya yaudare ku ya yaudare ku zauna a masallacin nan ku yi tsari a unguwa kaza a yi a unguwa kaza a yi a unguwa a yi Yanda muke wannan wa'azin ana haka a kowane garuruwa mutane muna nan suna yi kafin su farga ku za su sha mamaki wanda ba ka tsammani sai kun gama gamsuwa an gama liƙa fasta an gama komi za mu fito mu ce kaza muke son za a yi mun gano mu tambayin farko da za mu fara maɗan siyasa shine kana buƙatar mu don mu yanzu muke bukatar su eh muna bukatar su na suke ne za su ba da kuna bukatar mu yi eh. to kage yanzu da mu ake bukata mu ne za mu faɗi bukatunmu da kuna bukatar mu kunwa muna da me bukata wadakin barko kenan ana son goyon bayanmu in kuna bukatanmu kuma kuna son goyon bayanmu mu ba ku kai magaci kuma muna son ku goyi bayanmu kan wasu bukatu kuna bukatan ƙwara'amu sai kun gaya mana kaga yanzu mun jawo su kuna bukatanmu kuna son goyon bayanmu kuna bukatan ƙwara'amu haka ne sai sun an samu na wannan ƙarara sai mu ce to menene ka san mu ba ruwanmu da cewa ka ta tsara za ta yi kaza za ta yi tituna dama wannan wajibin ka za a asibiti wannan laluran ka yi za a yi kaza wannan dole ne dama ka yi mu yanzu muna gaya maka menene namu ka san kafa ko ina so da su ma suna kasawa su ba na wasu ko ba ka yi sannan ne ka san addininmu lauyoyi su faɗi nasu kasan alƙalin su faɗi nasu kowa da yadda za a inganta al'umma ba fa mun ci a ɗauko kuɗi ne mu a ba mu Dan kakko wani mummunan fahimta zan ba kuɗi suke ba kai ba kuɗin kake ma ba ya very stupid gano wannan da ku yanzu masallacin nan da kuka gyara shi in ba kuɗi zai gyara ka ko rufe masallacin nan kowa daga cikin ku ne ɗakin shi yake da kyau haka ba da kuɗi aka yi ba wani zai ce maka kana son kuɗi yare na kan ne ba Allah ji kan malawar abubakar ya ce mutum biyu ne ko ba son kuɗi daga munafiki sai mahauka. yanzu mun gano ma mahaukacin ma yana sani don yana bara duk wanda ka ya ce bai san kudi waye munafiki ne musu suka wahalar da annaba a madina don uwansu ne wai yanzu ci wai gara su waɗannan da suke san mulkin ƙasar nan ne suke nema in ba don haka ba to sun amince ma shugaban ƙasa ya ci gaban mana yadda ake ma shugaban ƙasar china har ya mutu akan karagar su su a amma Allah Allah yake watanni shi su kare yemi ya kara da wasu masu kama mun gano wani zai ce to ai shugabawa ne ya tara kudi zai da bukatan kudi mulki yake so kada yake ai duk mulkin da babu kudi a cikin shi mulkin banza ne a yi man gafara zan buga misali yanzu ne unguwa da babu kudi a gwamnatin shi ba ku da shi ba yamma aikin gafara babu kudi a gwamnatin shi inda yau akwai budget a ofishin mai unguwa ka isa kai ka ce ka za ka ce ka ba a ce duk watan duniya daga gwamnatin tarayya za a turo mai biliyan saba'in me yasa shugaban karamar hukuma in yi zare maka ido kake suke zaruwa da akwai kudi a wurin ba ka ce wai wai ai kudi yake su su ma wannan kudin yake su shi a ba da kudin ai ma addini da al'umma hidima da su sannan me ya makomin al'umman mu sai mun ji za a ci da kashe mu za a ci gaba da samun gudun hijira mu sai an yi ƙa'ida da yarjejeniyin yadda komi zai kasance a kan ya al'ummanmu da muke cin halin tagayyara yake zan cin waɗannan abubuwa a dunkule zan gaya muku da yanzu ina gama warware su sai su gidan rido shi to kaza za mu kaza ya kake sai ka faɗi kana buƙatar mu mu muka san me muke buƙata da kana buƙatar mu kana son goyon bayan mu sai mu muka sani kana son ƙuri'un mu mu muka sani muke da ƙura'an da za a ci zaɓe da ita sannan mukamai nawa za a ware mana sai ka gaya mana mukamai nawa minista ɗaya ne tsautsayi ya sa aka ba masu addini ita ma kwanakin bayan iris a ɓace ta haka ne kwaya ɗaya ne gel aka dinga mana ciwon baki a kai amma mataimakin shugaban ƙasa fara ƙaƙƙen fasto ne akwai sun ce komi ba minista ɗaya ne fa kuma na ce mako tsautsayi don da an san zai zo ya kama tafsiri wala ba za su ba shi kuma da a ce sun zo sun same shi a ɓalokus da da mun ci gidanmu amma da aka taba sai aka ji kowane bangare ya kai tsawon ya kai linta sannan nauyin ya kai geji kelin ya cika cif ta an mana mukamai na wurawa na masu ba shugaban kasa shawara na masu ba gwamna shawara ma'aikatan gwamnati guda nawa za a bamu yan yi yarjejeniya wani ya cewa a famu kwamishina daya bakin ka ya sari kofar ɗakin ka kwamishina nawa ke da zuwa jihar kaduna na ba su kai goma ba a tsaya goma kawai ɗauki biyar ko ba mu biyar 50-50 ba ɗauki ɗaya mu ba 'yan kasuwa ba ɗauki ɗaya mu ba wani ba ɗauki kawo wakilanku a cikin wannan zaman kowanne a ba su nasu malaman addini ba ba su nasu yanzu malam nura mu jari zai iya zama ku zai ba sai turanci ba ba turanci ba ne sannan kwamfilolin yau za a rika bamu ba za a bamu ba za a rika bamu don hausawa ne mu za a rika bamu jama kun taba zama da su kun gaya musu wannan za su zo kan za su kawo kansu ai kun zauna ne suna wulakanta ko a gefe ya sa kuke waɗannan abubuwa ku bi to ku ce ba za ku yi ba ku gani kamar yadda mu muka ce ba za mu yi ba sai an zauna da mu ku mara mu tafi mu baya ku ba za su nemo ku dole ko mukamman nan ku ya kamata a raba ma waɗanda ake ba mukamman. wani wafi ko katin zaɓe bai da shi a gidan shi ma ba su zaɓe ba amma shi zai zama minista shi zai ba da kwamishina shi zai ba da mai ba da shawara su ne za su koma su wanda kan su yadda suke so ko kuma cikin wahala da ku da 'ya'yanku da matanku da 'yan uwanku an zo rabon kwamishinoni da ministoci nawa za a ba kuma in canji ya zo a canzawan nawa za a canza cikin namu kuma nawa za a bamu cikin canjin makawo dan za su iya yaudaran ku su ba ku na wata uku sai a cije su sai a kawo su sai an yi rubuta da mu ma 'yan garin da ne in za a canza cikin namu to a canza ko a kawo waɗanda za a zama replacement ɗinsu a cikinmu kuma kuma har a gama gwamnati sannan idan an zo zango na gaba za a zarce ko sai an ƙara zama an daddare kuma domin ƙarshen da ƙila a tafiya mun gano su ku kurakurai ko an cuce mu a waje kaza za mu ƙara samar da canji matasan nan jama'a sai mun nemo masu yanda za su rayu shi ne za mu zauna lafiya yanzu dattijo ya kai shekara saba'in ya kai shekara sittin wani hamsin da biyar yana da 'ya'ya zaga-zaga har zai fara a san fancin shi yanzu kawo da matasa da suka kai magaci ya kamata kowane yaro wata ya ƙare yana kawo ka dubu hamsin da neman albarka allah ya sa kana da guda biyar duk watan duniya kana da nawa kuma rigar sallanka da na uwan shi wannan ba shi lissafi ragon layyanka ragon suna asibiti wa wa duk wannan za su ɗauke wancan kuɗin kawai za ka rika zaro su ne su ba za ka yi su banki ba a ban kaɗan matashi za ka san su wannan zara ne ko kana kashe wani bukatun ka ne da kullum shi ne sai ka mutu kana ganin garin nan lafiya nan amma matsalan shi kan shi yaron yana neman tallafin ka saboda da gangar aka saka mu cikin wannan gararin da muke duk masana'antun musulmi sun ko wasu mutu ba duk wasu ma'aikatan da za a samar da ci gaba al'umma samu yadda za su yi, ana kallo sun mutu saboda su waɗannan manyan mutanen bukatun da suke da shi na rayuwa sun gama samu ba sun gama samu duka gida ne suna da shi mota ne suna da shi kuɗi ne suna da shi za su iya zuwa ƙasan da duk sun gada masu ji ko ba ka bani mu da kai ko ba mu da inda za mu je Ko ku zo mu yarjejeniya ya ƙa'ida in aka yi tsari za ku yi mana abin da mu muke so kuma za mu muku wanda ko kuke so ku daina zama yadda kuke a haka kawai ce a kai mai goyon bayan wani ne in ana sa a girmama ka kawai sai a gaishe ce ka cin abinci a sa maka shinkafa da nama a baka emblem na tafiya gida sai baɗi za a nemo ka shi ke ka gama wulaƙanta ba da buƙatar ka sam a maka alƙawari a wata goma ba a cika dole ne mu farka ba wani abin da muke duk abin da ka samu ko dama Allah ya rubuta za ka samu in ma ba za su yi ba ka fito fili ka faɗi kuma jama'a su san ba za a yi ba ba a yi mai kuma wannan biyayyen da muke yayi yawa kuma ina ka yarjejeniya da su ya kamata a fito fili a gaya mutane yadda aka yi Allah ya ji kamala albani dan siyasan da ya zo ya ce na neman kaza sai kira shi da kamar zuwa nan a zuwa kan tebur zo a maka tambayoyi a gaya maka bukatu da komi da komi a sa hannu in ka a zaɓe ka in aka alkawari da kai kake cika alkawari kuma ya fito ya gaya ma mutane ba magana wani ɓoye-ɓoye tun da mu ba 'yan boko haram ne ba ballantana mu ce siyasa haramun ne ba za a yi haka ne mu siyasa ma wajiba ce mun gano wani da don mu jikokin mala abubakar gumi ne mu siyasa wajiba ce a wurin don da haka ake samar da shugabanni don su shugabannin sakacinsu ne saka mu cikin wahalar da muke ciki a yau sakacinsu ne da sun yi abin da ya kamata da ba mu shiga matsalar da muke ciki jama'a wannan mafitan kun ji waɗanda alhakin samar da mafita yake a kansu kuma kun ji ƙa'idan yadda za a samar da mafita da na ce me ka san mu a ciki ya gaya mana nema kuma matasan ne. jali nawa za a ba matan aure da suke wahala wajen zaɓe da zaurawa da 'yan mata da sauran kaza duk sai an yi wannan da duk wanda ba ka tsammani mun fitar da abin da yake bukatar sai an mashi tallafin da ake cewa ana ba da na gwamnati eh ya kai zuwa gare su a akwai mataimakin shugaban kasa da ya bin kasuwanni yana ba jama'an shi ne tallafi muna mufa jama'a nan kuna gano wannan jama'a ya haƙuri mun ci muku lokaci kuma ga gari ya waye ɗodar kuma muna da wani wa'azin an jima na mata muna fatan ƙarfe tara ne ko ji a huta ce mata su fito allah ya marayuwar ku albarka wani malam mujahid allah ya mashi albarka da iyalin shi baki ɗaya allah ya zama da shi lafiya zaunar da mu gaba ɗayan mu lafiya Mai da na faɗi a jiya masallacin juma'a A malam mujahid ya kawo mutuncin mutanen kaduna a duk inda yake hudu da mutane wallahi ya wakilci mutuncin kan shi da naku ku ne nashi mutuncin wallahi ba da haka ba ba dalilin da za mu taso cikin daidai mu zo garin Allah madaukakin sarki ya muku albarka subhanaka kalla wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi gurguje kamar ya sanar insha ta'ala a sanar da mata akwai muhadara da malam zai gabatar a masallacin juma'a na malali insha Allah da karfe tara na safen nan insha Allah ina ganin kafin rufe na da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Ah, ba abin da mu ce kawai sai dai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi malam godiya ta musamman da muka ɗauko shi daga zariya duk da abubuwa da suke kansa da yawa matsaloli na al'umma da yawan gaske amma muka ɗauko shi zai zo mana karatu kuma ya sharafa mana wannan abubuwa namu muna godiya gare shi Allah ya saka masa da alkhairi da shi da sauran yan uwa yanzu haka mun je wurin Sheikh Nazifa Hashim da yake gabatar da karatu a nan masallacin bakin boda shi ma muna godiya kwarai da gaske yadda al'umma suka taru suka cika masallaci haka can ma aka taru aka cika masallaci wannan ya nuna al'umma sun ba da goyon baya kwarai da gaske kuma suna kishin karatun kuma suna kwaɗayin haka muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi a madadin kowa da kowa musamman ɗalibai na da suka tsaya tsayin daka sati ɗaya suna ta ɗauki ba daɗi wurin ganin abubuwa sun tafi yadda ya kamata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka wannan karatu da malam ya mana kusan in ce episode 1 kenan ko part 1 yanzu aka fara insha Allah za a zo har a kai dab da inda za a ce to ga inda za a yi yanzu an fara part 1 ne kuma tsarin karatun nashi muƙaddima ce yanzu muƙaddima ce ba a shiga karatu ba in Allah ya da za a shiga karatu kuma da kuka ji ya ce akwai network kuma wallahi akwai network akwai network din gaskiyar al'amari al'umma suna buƙatar a fidda su yanzu shi yasa taken ina mafita yanzu duk mun riga mun yi sinkin mun yi sinkin muna cikin ruwa yanzu kowa yanzu yana neman yadda za a iya fita ne kun san in kwale-kwale ya kife ko kowa yanzu neman mafita yake wanda ya dan dago ya ga wani sai ya danne shi dan shi wancan ya kasa wannan ya zama. to yanzu a haka muke to kuma wannan ba mafita bace ba kuna cikin ruwa jirgi ya nutse ka ga wani ya dan dago kai ka danne shi dan kai ka sama ba mafita bace ba dan kai ma in ka danne shi zaka kashe shi wani zai danne kai kashe ka to duk mutuwa za a yi to ba nan bane mafitar to a hankali a hankali mafita za ta zo insha Allah ta'ala muna godiya Allah ya mana albarka assalamu alaikum warahmatullahi in peace.